Shin an tambaye ku kuna buƙatar kallon fina-finai da waƙoƙi na Hausa kyauta a wayoyinku? Ƙwarai kuwa! To ayi kenan ya ku da wayoyinku. Ku an yanzu a Google Play Store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 bari in je in ƙara sa haba irin wani santar da ni wallahi sai a yi ta sai a yi zuwa a dai rufa da buzuwa mata malami ke haba in je ƙara sa a dai bar magana kuma yanzu ka shigo ɗakin me za yi to ina na shan bari ne mun kuma zai abu ha ya aure da rayu suna Allah wai wannan ciwon kumburin naki wai yaushe zai warke ne shi baya jin magani ne ko bai da magani tun kamfa mai aure kike dauke da wannan lalura har yanzu abin nan sai da girma yake ni na rasa ga ki fahimtar da ni in gane menene wannan abu wallahi duk abin da ka gani a rayuwa yana da sila ni idan na ce zan gaya maka silan wannan abu wallahi na maka kare gaskiya ah, lafiya lafiya kalau kuna ji na mm. usaina abin da nake so da ke ki tattara kayanki gaba ɗaya daga cikin gidan nan ki ɗauki ƙarami ki saka a cikin babban maza ki koma inda kika fito. Umma me lafiya haka? Na shiga o. Umma na Allah ki ya haƙuri ki taimake ni ki ma arziki. Dan dakata da Allah. Dan Allah ki ya haƙuri tun da ta baki hakuri abu abin nan a hankali. Idan ma ban ɗauki wannan matakin yanzu ba dole sai na ɗauke shi nan gaba. saboda ni kadai na san abin da nake ji a kunne na kuma ba zan taba yadda ba abin da nake ji a kunne na dole zan je in yi bincike idan na tabbatar da shi wallahi sai na da wannan matakin akai shikenan naji zan tafi sakan mu riga <laughs> na Allah ki hakuri umma sai an sai na shigo kashi dan Allah irin wannan kin ga irin matsalar da ni ba na cikin mu je ciki ne wani Allah na shiga umma shi matar akwai gona biya gare ta ba su da ta tare Umma sani da zuwa. Yau sani. Kin zo lafiya. Lafiya lau Usaina. Alhamdulillah. Sai ke kaɗai a gidan kenan. Umma dama ina so in ganki in baki haƙuri abin da ya faru kwanakin baya don Allah ki yafi mu. Allah sarki Usaina ba komai. Insha Allahu komai zai wuce ba wani abu. Allah ya rufa asiri. na ku haɗu da ƙawarki take ce min bata san kin yi aure ba amma dai ta ce min za ta zo insha Allah Allah sarki Allah kawo ta lafiya amin amin to amma bari in ɗauko miki ruwa ki sha to shikenan bismillah za ki tafi ya wuri haka? Eh, to ai ya ba. Ya umma ki gaida gida. Wa alaikum salam. annatu Ya gidan? Jiya jiya nan nake wa Usaina magana nake cewa na haɗu da ke kin ce zaki zo ashe kina kurkusa ma. Bari in tafi da ma kin ga dama gashi kin samu abokiyar hira. Amma ki kula da kanki kin ji? To annatu ki gaida mata gida. alaikum salam. Ina ta sallama baki ji bane ko? Amarya baki a laifi. Ko ana biyan bashin ne? Bashi biyan bashi bashin wane ce? Ban ci bashin kowa ba don haka bana tsoron ranar tambaya. Haka na kin ci bashi sai dai wanda yake binki bashin ya yafe miki. To da Allah babbar dawa ki biya mun mana. Babbar kawai da aka manta da ita da aka tashi biki ba a gaya mata ba. Ko na yi muku kashi a gado A'a mu ne muka yi miki kashin ai. Ah. kamar ku kin san abin da kika yi a gari kowa ya sani haba dan Allah amma kin san baki kyauta ba wanda ya miki wahala daban wanda kika aura daban haba dan Allah ai kin san rabo to shi kenan Allah ya sanya alkhairi ni bari in ji to yayi amin bari an dan taka miki da Allah ya sai yau kika zo gidan nan <laughs> Na yi kokari ba. A gaskiya kin yi kyan kai wallahi. A'a to ai da ban zan zo kuma ma sai ta haihu. Allah sarki to ya kika same ta? Wallahi na ga ta yi nauyi. Wallahi fatan mu dai Allah ya soke ta lafiya. Amin ya Allah. Kuma na yi mantuwa ne na da zan dauko. To shike. Eh sai an jima. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu. Ah, na wuni. Na gajiya. Lafiya kalau. lafiya? eh lafiya dai ba lau ba ƙarar hannatu na kawo gurinki ba na so ta sake shiga min gida sabida tun kan mai aure da matata dama an raba su kuma saurayin matata da bi auri matata ba dalilin hannatu yake aurenta saboda haka ni ta je na shigo min gida a to kai kayi bincike ka ji menene ya haɗa su har aka raba sun ko kuwa fushi kake da fushin wani eh to wannan ne kuma gaskiya ban yi wa umma amma yanzu dai zan yi bincike shikenan ai ba wani abu shikenan a huta lafiya ni zan koma gida to ka ce ina gaida usaina Allah ya kiyaye ka gaida usaina rufa rufa wallahi sun mai rufa rufa assalamu alaikum wa alaikum salam mai gida na gajiya ya gida sanni da zuwa wai anan kuma yau ake huta kenan bari in je in ɗauko ma abinci ko a'a kin ga kwantar da hankalinki kina cikin wannan halin ta yaya zaki ɗauko ma abinci bari in nayi wanka sai in ɗauko abinci yayi bari in je in ɗauko ma ruwa a'a dan Allah ki kwantar da hankalinki to ai likita ya ce in dan rika ɗaukan abu mai nauyi ka gane saboda in rika jin ƙarfin jikina eh kuma haka ne gaskiya ya kamata ki dinga dan miƙe kafa gaskiya ne duk da haka dai bari in nayi watsa ruwan ki zo sun mai rufa-rufa Yaya ake haduwa ga hanya? Hawa? Na'am. Na gidan. Lafiya kalo wallahi da mm, hawa. Sallah zaki ne na ganki da mayafi? Fita zan yi mana. To. Wannan shine na shigo zaki fita. Yi wallahi. To shikenan. To amma ko dai ji ki kai zan fitan da kika ji ina motsi kika biyo to na kai so nawa ake zuwa a wuce cikin gidanta ni ba a zo guri na ba wannan takanas ta garin mu na yau dan zuwa akwai magana da nake so mu zauna mu tattauna ta so yi min bayani in ji me ake ciki unguwar da zaki tafi ba mai muhimmanci ba ce muhimmanci kai sosai to shikenan yanzu abin da za a idan kin dawo sai ki fado sai mu zauna mu kashe mu rufe mu binne ko to eh to ai wannan kamar da kasawa in ji mai ciwon ido to Allah ya kiyaye suna za ni yanzu gidan su usaini ki shiga ke a gida ne a gida kika yi eh. mutum ai hanyar ta ku ce ni ma ɗan gidan ya hanasu ce ta haihu za ni suna za ni ah, dan Allah Allah kuma amma dan ba ta da mutunci ko ta haihu mu eh, to kin sa Ali ai ai da ita da sabi halin a ah, halin su ɗaya da kishi ana sani rufa paro Baba ina wuni. Na gajiya. Na gajiya. Lafiya kalau. Alhamdulillah. Kai ya aka haka. Kuma uzaina ta yi shiru ta ce ba ta ganka ba yau. Kai kuma ka shigo me faru? Ai baban Allah yadda jibi nake so da man zo gidan insha Allah ka ba ta hakuri dan Allah baba. Ai haka ba daɗi. ai haka ba daɗi babu komai wallahi ba da damuwa babu komai ba ah, a ba ta hakuri zan fito to to to Allah gaida gidan to ba da dai wurin lafiya ko? ke ban gafa ki ba mm. yanzu na da dan naki wane kenan sarkin ki mana sa'idu <laughs> shaki Allah sarki na gode an dai kusa tsufa ai shi ma girma ya kusa hawan mai baba kuma to ba saura wata biyu a haihu ba kai dai to saura wata biyu limana yanzu sai ta kusa haihuwa a watan rajab a ya kai yanzu ba gashi wata hudu ya rage mana mutumin rajab ba wata biyu da yin auren fa kaga aka yi azumi kaga aka tsallake sha'abar ramadan sai azumi Allah ke kai kwana tashi ba wuya kiga kwanta haihu mace sunanki a'a suna na kuma eh. suna mai daraja hawa ukulin majad ba mm. <laughs> Allah dai ya nuna mana in namiji ne to kuma ba sunan baban yaran za a sa ai haka ake yi in mace kika fara haihuwa to sai a sa sunan baban ki ikon Allah malam bawo shi akwai tsari to yanzu dai mu zuba ido mu tama da addu'a Allah ya raba lafiya Allah ya gama ikonsa sannan mu kuma sai mu na mu tsarin ko mm. Allah dai ya raba lafiya kin lika ta dai a'a kai na ce maka zan je gidan da ya mai kosai ma mm-hmm. an yi mutuwa ka ce ba zan fita mm-hmm. to ina zan je ina taku mala'iku suna kwakwashe min albarka saboda haduwa da kwanin lamun maki umma yawa umma ya ake ciki ne cikin yarinyar nan da dukkan alamu dai ina ga kaman naƙuda ce amma da sauki to gaskiya barin in ɗauko mota kawai mu kai ta asibiti umma babu zancen asibiti babu wani zancen asibiti ka batta ta haihu a gida tunda Allah ya kawo ina ga alama samun saukarta yanzu ba dewa yarinyar nan ki duba halin da tun ɗazufa a ce in yi haƙuri to kuma yanzu idan ka ce a ta asibiti ai ni na san abin da yasa na ce ka a ta idan kuma muka tafi ta haihu a hanya fa a cikin mota wannan ai yafi komai to nan asiri ko ka ci gaba da addu'a kawai Allah ya sauke ta lafiya

wallahi ni kaina ban san a hayyacin da nake ba umma ma ban san fitanta ba kuma na gari yanzu ba ta dawo ba wai maman yanzu ba ta ciki ta fita baki sani ba <laughs> a'a ba ta ciki to ina abin da kika haifa wallahi ban sani ba ban gan shi ba to kin ga kwantar da hankalinki na san mama ta fita ne za ta dawo yanzu kin gane bi kamata ki fito a ranar nan ba mu koma ah. Rufa rufa sun sun mai rufa-rufa Rakiya, yanzu ya kike ganin za a yi da maganar jinjiniyar nan da kuma usaina. Hawa kenan, to in ban da abinki yanda za a yi da jinjira wannan aike ya shafa. Ku ya shafa ku kuwa san yadda za ku yi da jinjira tunda kin san dai mu tsakani da Allah ai ba za mu karɓi yadda ba ta mu ba ko tunda mun san yan nan ba ta mu ba ce usaina dai wannan ta zama tamu ba yadda za a yi Allah ya riga ya haɗa saboda haka bayan nan za a zo a gyara aure su ci gaba da zama da mijinta shine magana wannan magana da kika yi baiwa Allah ya yi daidai kuma na tabbatar ki nuna gidan nan naki ne Allah kuma ya saka miki da alheri amin kuma don Allah ina neman in akwai wani mu don wani abu rashin fahimta ne a yafe wannan magana ai wannan tone-tonen ba za a yi shi ba malam babu wannan zancen ai ai usaina ta mu ce ya dai ita ce kawai da ma na ce ba za mu karba ba sai ku rike abun ku a gurin ku to banda dai tone-tone wai gefe ya hau sarauta aka sani cikin mu daga ina ya fito ogo a to kin ga wannan magana magana ku ce ta cikin gida ni abin da ya kawo ni mun gama ko ba gaskiya ba to saboda haka zan tafi Allah ya rufa asiri ba da saka da yawa ya zami da yarinya to yanzu yarinya ke kin san da batun yarinya an tafi da shi a ciki wa zaki tona wannan magana magana ku to kuma ya gane da ita ni ba a gane da ciki ba na kwanta da safe a tashi a ga a nuna wannan abu mai sauki ne akwai ai yan uwan ki zancen kauye ki je a samu wata fi a ce babu ita ne yanzu ta zan babu amma ta mutu ta bin jinjina sai ki dauko kina shan kai kai ko ya ki da shashi nonon ki sai ya yi abin nan ki zo ki sha to zan je amma wajen dangin dangin mu ba mu taɓa irin wannan ba to tunda ba ku taɓa ba abinda nake so da kai guda ɗaya ne ina wannan gandu na kauye mm, a je a daga shi a sayar gona na eh, da muka gani a kawo kudin kagar na da gidan marayu eh, sai a kai ta gona na na ɗiri ita ita gona na na ɗiri ita fa to na ce na ki to ai ko sai a san nayi ko a sani yawa dan ba ni kadai ta shafa ba ya gado na duka faɗi na nan kawai sai dauke ah. ni in je in sayar ha dai rufa da buzuwa mata malami ta yi wallahi ba wallahi ba za a sai to shikenan shikenan kika ce komai ya ta fanja ma sai fanja yayi yi kowa ya ji me bu me ridi ma ce a shiga ruwa bare me bado a to na tone da ai to na ne ai mana eh. ai mana baba auduwa Lafiya Mama, ina za ki haka da ranin nan? Ƙawarki ce ta haihu. Wace? Usaina mana har ma yata mace har an yi suna ma an sa wa yarinya Hauwa. Haɗe. Shi kenan mama, a mata barka kafin na zo. Ni na yi mamaki ma da ban ganki ba. Ban sani ba mama, amma ki mata barka kafin nan. To ko zan gaya mata insha Allah ina za ki ke? Wallahi mama zan dan je nan ne yanzu zan dawo. To da Allah a dai daure aikin kawancen naku ai bai ci a ce ta haihu har biki ji ba har yanzu. To shikenan mama. Ki gaida gida sai kin dawo. Yeah. Look, ai ta sallama, ai ta sallama. Rufa rufa, wallahi sun mai rufa rufa. ku kaina, ina wanzu yana sallama da kile-kile. Ba ma alaikum. Ai. ina kika ji? Ina ji? Saboda Allah ba za zauna ba? Baka nan ne zan fita malam. baiwa Allah ta daga min kara ta dame ni ta hana ni sakat sai na je na dauke musu iya daga gida ni ko yanzu na je na kinkimi iya na je na kai ta gidan ubanta da kakanninta a cikin kika sun karbe sa ya zan yi da ita an yi rashin imani wallahi ita wannan ya ne ta rigiya take ko rukayya ko ayin ne ma sunan ta to ko ko kokolon ta ta kudi ta da ka kaga dama ma ka ga mata ina jin ko ta fara cin kwayin ne oho ta rashin imani rashin mutunci to yanzu ke je ka dauka ke je ke ke sun sun karba ba zan dauko ta goya ne ko ko kai zan dauko ka rika goya ta kana yau da ita a gari ke dai banda ba ta ce bane don ba ke kika haifa ba yanzu ita ita usaina duk wani abin da ake ta yi hannun ta bace yake eh ai shi ke ni dai aikin gama ya gama na riga dama abin da yasa sa na ce ka zo saboda ina so in tambaye ka kwanan nan gaba ɗaya na kasa gane maka fuskar ka ba walwala babu wata sa'ida a tare da kai me yake faruwa ne umma ba haka bane ni bana cikin wata damuwa in ku har kalau kake ai bai kamata a ce fuskar ka babu fara'a babu kwanciyar hankali kowa ya kalle ka fa ya san akwai damuwa a tare da kai umma yanzu dai abin da zai faru kawai ki taya na addu'a dama kina min a baya ki ci gaba da mu to shikenan Allah ya rufa asiri amin Allah ya sa mu dace shikenan kiran dama shikenan dama abin da ya sa ni kira ka ni barin fita to kenan sai ka dawo rufa rufa sun mai rufa rufa ko ba magana na biyu na samu labari na ji babban magana sai kin ga man dalilin da kika kama hanya kafa da kafa kika je kika sa hannu kika raba yarinya da uwata da ubanta kika dauke ta kika je gidan marayu kika kai ta gidan marayu a'a mai gida banda tone tone wai garta ya hau gadon sarauta a bar maganan nan kawai a rufa ta da buzu wai malam mata malam ta cike cege shi ke nan take ki sa hannu ki dauki eh, yar mutane ki ki ci a kyale ba za a kyale a'a ba zai fa ka dora min laifi ba don wani abu ba laifi na bane ni ni kadai so kake kenan a buɗaɗɗen ban ban buɗaɗɗen ban za buɗaɗɗen wai ayi mana kuɗin ka ne ya ja maka ai tallauci ya maka ɗaurin daiman minti shine yanzu a ɗauko a laƙa min na gaya maka ya ba ta saba ce ya dai ta sa'adi ce yanzu ba ba irsa ido ce a lokacin da Usaina wato akwai wani get together da zamu yi wani dan fati kin gane so mun tsara cewa duk wani saurayi zai zo da wanda zai aura gurin so shine nake ga ya kamata in gaya miki ki dan shirya zuwa gobe sai in zo mun dauke ki da rana sai mu ci so amma dai ka san sai na gaya ma umma ah na san ma zaki faɗa mata yi ba matsala kake da mai wuce together insha Allah gobe kake da mu eh wannan ba matsala bane saboda na san cewa in naje da ke gurin na san zan cinye kowa saboda na zo na zo da wanda nake bala'in su a cikin zuciya da kyakkyawa wannan dai tsokana ne kawai me wani abin tsokana gaskiya nake gaya miki ba ya yi baki kama dan zoban nan bane ba ai bane ai da na ok amma kin san izin salamu alaikum ya kuma salam ha amma zai eh na dawo mm. gashi sa'ad ne ya bani yace in ci abin da kake so wannan tika tika kudin ai magana abin da ake so bai taso ba babban abin da zaki so ki ga gidanku an koshi ko yanzu zuwa zaki ki auni bulawa kwano daya ki kai gidan masu niƙau nan su mana ki siyo mana kayan miya da mai komai ki suya wadata da nama sai kin dawo kalawa da tsara a da lafiya ban ji sallama ka ba ai malam in sallama bata samu ba malam ko ai gyaran murya ai da sai a yanzu ko yanzu ka ga tsintsiya ba na fito dauka na tattare shirgi zan yi shara ita ma gyaran muryar tana da inda ya kamata ta zama to ba ta samu zama balle bata sallama gaskiya ne eh, lalle ne kawai annan kawai amma malam mutum yana haka yana haka yana haka shi shi kadai ko akwai matsala dai Oi na wuni. Na ga An lafiya. Lafiya Ya gida. Alhamdulillah. Madalla. Mun gode Allah. Na ga sako. Allah sarki. Ai ne ya kamata in zo in godiya. Babu komai wallahi tallahi. Na ga sako. Allah shi albarka. Na gode. yanzu ma zan dan je nan makotan ku ne sai na ce bari da tsayan gani ko kana gida kai haba Allah sauke ba matsala bari ga bari mun gani kai kai haba ga wannan adan ina ah, Allah shi albarka Allah shi albarka madalla to to to ah, yawwa kuma ka ji ko eh in ka je ka gaya manyanka eh. su zo a yi aure na a huta to shi kenan ba matsala ba za a zo daura aure zan zo insha Allah ya dai ta tare wurin to nagode eh, to nagode nagode to Allah amfana Allah amfana na gode na gode Umma Ya haka kina tafiya sallallahu alaihi wallahi umma zazzabi ne yake neman ya rufe ni yake neman ya rufe ki ko ya rufe ki a'a umma bai rufe ni ba kin ga yanzu abin da za a yi tashi ki je ki shirya ki je ki samu sa'id ki ce kai ki asibiti ko ba haka za a yi ba yauwa umma kin yi dabara ai dabara ta zama dole tunda ta hanyar da aka bi ta na ake dawowa ko kuwa sani Kafa kuma ki kwanta ya ƙara sauke ki. Salamu alaikum. alaikum. Na'am. Ya naga wancan gayen da ya ganni ya gudu tsoro na yake ji kenan. To wannan kuma ai ba abin da ya shafe ka bane. Ai abin da ya shafe ki ya shafe ni Usaina. Ya kike cewa ma bai shafe ni ba ya shafe ni. To ka bari za a gaya ma amma ba yanzu ba. Kin ga abin fa da ya shafe ki ni fa ya shafe ni ba. Yawwa. Wannan ita ce kauna. Wannan kuma tunanin kai. Eh wannan ita ce kauna sai an jima. Sai ba an jima kika ji. Eh. Ba ya bakin shago ne. Ko na mu samu dan wani abubuwan da za a dora a ko? To shi ke. Eh. Allah ya bada sa'a. Amma A da lafiya. Allah ya sa. A da lafiya. To masha Allah. Allah ya bada sa'a. Amma abu. Assalamu alaikum. Ah, wa alaikum salam wa rahmatullah. Kin dawo? San da aiki. Yawwa. wallahi umma ina mai tabbatar miki da cewa ya ce idan aka cire abin nan za a saki samun matsala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un matsala kuma usaina yaushe kuka je asibitin yau da safe yanzu shi me ya ce miki bai ce komai ba shikenan je ki zan same shi kuka bai ja uwarsa jifa in ban da haihuwa ina kaina wannan harka Allah Allah ka dubi maraicina Aminu alaikum salam. A'a, sani da zuwa. Wallahi, ina nan ina lissafin dokin rano daga matacce zuwa rayayye. wallahi umma wani abu na gani yasa ni zo zan gaya miki kamar me umma ki hana usaina yawo da sa'ad don gaskiya yana da mummunan hali suna amfani ne da kuɗi domin su lalata yaran mutane kai na ke yanzu ya cutar da ke wallahi bai cutar da ni tabi la ilaha illallah saboda tsaban munafurci da gulma shine da hasada kin ga yarinya Allah ya rufa mata asiri ta yi saurayi dan masu kuɗi ke kina tare da su kuta yoman ko ana ki kokoko kukan jakin matsiyaci shine kika biyo zaki hasada da kushe ki ce raba ta ko ki daina munafurci ba riba billahi lazi ba haka bane umma kamar yaya yaya ne to yaron nan dai da kika zo kika kawo kushen sa ke dai bai taba miki wannan maganar banza ba ballantana to ma shin me ya riba ki a cikin kawo wannan kushen ko kina so ta bar shi ta bar miki shine to shikenan Mara in tashi to ba komai ke zan ba hakuri ai ki daina yawon gulma gida gida ki dan dora wani kofi a kanki ki rage wa kanki matsala kar ki kara zuwa min gida ki kawo min kara ke ki mace la kirikiri hasada a bude ba sayawa to Hauwa ina sauraron ki ya za a yi to yanzu hakiya na'am ya za a yi da magana wannan yarinya da kuma magana usaina to ban da abinki hawa abun kunya kuma a cikin gidan nan ai sai dai ki ce Allah ya kare na gaba amma ai abun kunya an riga an gama haduwa da shi tun daga abin da ya faru ko kuma ke da kanki kin san cewa ni na san ciwon kaina kin sani babu yadda za a yi wannan ya ba ɗana ne ya cikin ta ba mu ɗauki ya mu rike ba zai yiwu mu rike ya a cikin gidanmu ba saboda ni ba zan ma batta ta a cikin gidana ba inda ban san me zai faru da ni ba abu dai bai daɗi ba an yi da mutum ya ji amma ni rakiya da za taimaka ta sai a rufe maganar nan a bata a yadda take kowa ya rufe asirin wani allah zai rufe nasa hawa in ban da abinki wannan magana ai ba ta usaina ba ce magana ce ake akan jaririya ni jaririya ce nake miki magana akan ta ku san yadda za ku yi ku ɗauki jaririya walau ki kai ta ƙauye a rike? wala allah ke ki riƙe kayanki da kanki idan kuma kin gabe miki ba tsautsayi ya ja kika ce zaki je kiyar to wallahi idan aka kama ki karki sake ki kuka da wani ki kuka da kanki babu abin da zai biyo baya sai alheri ai ba zai wuka yadda da ba baka san waye zai ji kanka a duniya ba ko tsintarsa kai ai ba kayar ba zan iya bakin kokari na daga yadda za a yi hakan ma kuma na gode don wani ne yadda yarinyar nan ta je dan lokaci kankani ta haihu sai a sako yar a bar maka ɗan amma yanzu tun da kin ce za ku riƙe ta ya jinjin da ya zama karɓa na gode haka ma Allah ya saka da alheri eh karya kika ce in te ciki ba a san uban ɗa ba amma ba mutum ba ai ke kin san ko waye uban yarinya tunda ni dai na san cewa ba ɗana ba ne kin san ko wallahi ba za mu riƙe wannan ya ba saboda haka na ba ku sati ɗaya ina jira idan sati ya cika ba ku je kun ɗauki ya ba to kar ai kuka da abin da zai faru dan ni usaina babu maganarta ta a tare da mu in kun ɗauki ya aure za a gyara su ci gaba da zaman su ba matsala ba ne mu a tare da mu babu insha Allah hakan ma na gode in ba in ban da ma da akwai mutuncin waye ya za ta haihu a ɗakin sa kwanaki a kuma ci gaba da zama da shi mm-hmm. na gode Allah ya saka da ni. ashe dai kin gane na gane to shikenan Allah ba mu alheri amin na gode ki ga da na gode malam ne ya ja mu kwadai kaman wani abun nan kawai don an canja maka riga an biya maka kuɗin haya shikenan ka samu a uku kuma ka yi bumba ka san zancen ba na sarki jinjiniya na sarki niya ka ji abin da ya faru kin cuce ni Allah ya isa to dama Allah ya sashe ne akwai wani ne wanda ya isa bayan shi ai sashe ne duk wanda ya ci mini mutunci ba wanda ya ci mini mutunci irin ki ka dai to ba da na ba ki ba kira a ci da mai ki zo kina yi ya so lalataccen abin nan da ake da mai sai dare ya tsara abubuwa mun gida a ce an zo sayan duk da rufa maka asiri ne mun ci mun ci ba mu ci ba wanda ya sani amma tun da duk bangwaninta ba na gode in alsa ce take bata rawar ta fita fanna ta shigo ta taka a gari fannan ne da Allah ina ganin zancen banza sai da awara da dare tsakar dare eh a kan kwaya nake sayarwa wani gida, wani gida. Ya gida. Lafiya na wallahi ya aiki. Ya jiki jikin kuma. To result din likita da ya fito. Amma a yadda na fahimci result din babu wani problem. Babu wani abin daga hankali, kwantar da hankalinki. A'a kai dai ka faɗa min ne kawai. Amma na sa akwai wani damuwa. ni mijinki ki ce babu damuwa inda wata damuwa ai zan gaya miki akwai a na san ka faɗa ne kawai saboda hankali na baki yadda baki ne ki a ana na yadda. kasuwar dai ta ɗan yi nauyi dai kwanan nan amma gwamnan ne yana kokari gadan nan da yi kin gaba na wuce ina ɗan cin gyaɗa ta wallahi